zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau goma sha uku ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin uku za mu yi magana ne akan sana'ar gargajiya na ɗinkin hannu. aiki zara masu sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin damu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakwar da za ta yi mana karin haske akan wannan sana'ar. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana. bangaren mu na koyon sana'o'i yau muna tare ne da hajiya hassana yusuf wacce take a kwararriya ce a bangaren dinkin hannu dinkin asake da irin na babbar riga na sarauta da sauransu wani ban sha'awa a barka da zuwa malama hassana alaikum to tun farko ma dai za mu so mu ji yadda aka yi aka haifi shi wannan kungiya ta ku da kika ce kuna da kungiya ta masu dinkin hannu din nan wata kun ce sunan kungiyan ku Kun amina amina embroidery eh to ya aka aka haifi ta wannan kungiya to ita wannan kungiya ta faro asali ne lokacin da wata profesa daga america ana kiranta profesa elisha rene wato baturiya baturiya ce eh ta zo research ɗinta a zaria city a lokacin kuma tana ta zo ne a matsayin visiting lecturer ziyara ta zuwa a ahmadu bello university so da yake za ta research ɗinta a zaria city bincike kenan ko sai zamana ta sami gida ta zauna a zaria city to a lokacin tana neman wanda su taimaka mata wurin research ɗinta tunda za mu yaƙunsa shiga gida gida kuma za ki yi magana da hausa tana wanda zai eh, mata magana da hausa eh wanda zai fassara musu eh da hausa so da muka je Zaria City muna shiga sai muka ga yawancin mata a Zaria City ga sunan ne suna zaune ba wani sana'a kwakwara wanda za su rika yi ga su da yawa ga su kuma suna da talent din suna da hazaka wurin wannan dinki na hannu mm. za ka shiga gida a Zaria City eh. in cikin ganuwa ne ka shiga mata za ka ga mata fiye da goma da su da 'ya'yansu suna wannan dinki wanda a zahiri da sana'a ansa na maza ne to daga baya mata suka kwace wannan fagen mazan sukan an so dinki amma baki da suna zauna suna yi ba sai dai su bawa matan su yi a gida so da muka ga matan suna yi amma kuma sana'an su a yanda suke ga suna da hazaƙan amma bai samun musu kuɗin da ya kamata maza suke an so ɗinkin a lokacin tunda mata ba fita suke ba suna zauna a gida ga su dai sun iya ɗinkin sosai mm. amma mazan su za su fita su an so su basu. to sai kin ga abin sai abin da aka basu tunda ba a zahiri irin ba kai tsaye aka saka an so daga me yi zuwa gare su ba to sai abin da mazan suka basu mm. to kin ga akwai dan matsala kuɗin da za su samu ba wani ya kai ya dawo bane to shine muka muka kirkira wannan kungiya na Queen Amina Embodry wanda mu muke ba su wannan aikin da wannan taimakon wannan baturiya. Mm. A matsayin ki kuma ta can gari ta zariya city eh, mu jawo mutanen mu su samu so ita wannan baturiya ta ta sha'awan ɗinkin sai ya zama mu tun da su aiki tura ke ba su sa wannan malam malin ɗin bai da yake musu girma ba kuma eh. al'ada amma abin ya ba su sha'awa ɗinkin na burge su sai muka kama yi a ƙananan abubuwa kamar misali pos wanda zaka iya saka wayanka ko glass ɗinka ko ma kwamfuta ya danganta hmm, da yawan girma girma girma ne oh, wanda muke yi jaka dai haka eh, eh karamar hmm. jaka haka har da na hmm. ratayawa haka kuma sai ku yi mishi wannan zane sai mi wannan dinkin hannu gashin nan makin kawo mun ina eh. gani yadda aka yi zanen ne an yi tambarin arewa eh. an sa mishi kaloli gwanin ban sha'awa kamar injin ne yayi kuma ce mata suke da hannu hannu mata hannu suke allura da zare da allura da zare za su zauna su yi shi in ki gan shi ba za ki ga kamar ba za ki taba tsammanin ma masu sarare yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin abubuwan da suka kirkira wanda ga tambari nan da sauransu ni dai in dai ba yanzu da take faɗa ba ban ɗauka hannu ya shi ba to wani haka zaki ga muna yin sai yanzu muke yin su kamar a kaftanai na mata haka buba dinki dai muna yin shi a na mata riguna kamar na yara kaftani na yara hmm. muna yi kuma kamar plasmat da ake sawa a table da table mat da plasmat da napkins duk muna yin su wato nafkin irin dan kyallen na kan kyallen na eh na cin abinci wanda eh, ake dan sawa a tebur eh eh muna kuma riguna kamar dogaye da buba duk kuna iri iri dai muna yi muna yin rigan fulo muna yin wall hangings iri iri wanda wani ya kunsa hoton sarki ne wani ya kunci kuna ne design dai muke iri iri na wall hanging hmm. sannan kuma muna yin posis bango eh hmm. muna yin posis haka wanda zaka sa ko wayanka ko kwamfuta ɗinka da sauransu muna yin jaka shi ma na ratayawa haka ɗinki ne na hannu iri-iri ba wai tambarin arewa kaɗai ba hmm. amma duk ya ɗau asali ne ga daga babban riga ɗinkunan babban riga duk da zan da ake babban riga hmm. shine al'adan hausawa kamar na ɗinkin nan kamar malam malam shine wanda muka sa shi dukka a ƙananan ayyukan da muke kamar su fulan nan wall hangings purses jaka riguna kaftane maza da mata duk muna yin su muna shi um, kin ha sanin gado ya kunshi embroidery din wanda zamu nuna al'adun mu muna tunanin yin kamar zanin gado wanda yake zaki ga in shi ganshi ba ki taba cewa hannu ne yayi ba to ya alaka ku da sauran kungiyoyi to kin ga yanzu kamar mu nan yanzu tunda kin ga America ni a Nigeria ba na ci ina da da wani alaka da wata kungiya ba to saboda me to ni ina ganin saboda abin kamar su kin ga al'ada ne lokacin namu wani lokaci mu muka raina al'adar mu sai mu dauko na waje amma kin ga america a kungiyoyi da dama kin kamar vital voices din nan kungiyar nan da wanda ku ganta wanda suke da alaka da exxonmobil so su sun taba gayyata na ma south africa na kai wannan aikin namu sun gani kuma sun yaba da shi akwai kuma wata kungiya da ake kira still there america we for real life ita ma dukka ake ga a magazin din su yawanci muna alaka kika suna saka ayyukan mu a magazin din su sai kuma wannan yanzu ibu movement wanda da yanzu su muke alaka da su su ne ma yanzu suka kara gayyata na da zan tafi america next year kafin nan kuma na tafi wannan wata kungi wata wani kasuwa da ake yi a america santa fe international folk art market santa fe wanda suke yi shi ma ne an gayyace ni naje na presenting kayan mu wanda ya burge su ya ba sha'awa ta nan ne ma haɗu da wannan ita susan wanda ita ce shugaban ibu movement duk za ki ga ayyukanmu a ciki na kun to kin ga a kasan waje ne amma a najeriya a gaskiya ba mu da wannan sanayya. ta bari mu dawo ga shi kan shi sana'ar ita wanda wannan na dinke dinke na hannu eh. dame-dame da mace take bukata idan za ta fara yin wannan dinke kuma ya za a yi ta same ku in tana son ta shiga cikin kogi allura da zare shikenan kawai sai kyalle kawai ba komai allura da zare ne basira na na a olwansu to ya maganar jari misali idan mutum yana so ya shiga ya sai mutum na da karfi zai shiga irin wannan sana'a ni wannan sana'a in dai za kin ga in dai kana da ka iya shi ka iya shi sosai kana wato sai dai ka fara koyo sai ka fara koyo na ma wannan sai ka koya koyon shi mm. sosai kuwa mm. kowane kun bangare bangare ne akwai abin da muke kiran shi zargu saka wani zaran wani a sama wani a kasa ba za ma ka gane to ake ga duk kowane na da suna kuma bangare bangare ne wasu matan zaki ga duk sun iya duka dinkunan mm. wasu kuma sun iya wannan bangaren ba su wannan bangaren ba eh sai kiga wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan so kenan akwai wani hadaka da kuma ah, ah, sosai kuwa sosai ah, kuwa a daya misali yanzu misali in babban riga ne mm. kin ga akwai muna akwai zargu abin da ake cewa zargu akwai dinke akwai aska akwai bita da kallo to kin ga wasu matan wata ta iya duka gaba ɗaya in kika bata duka dinkunan nan daban-daban ta iya shi wata kuma zargu ta iya wata kuma ɗinke ta iya wata kuma bita da kallo ta iya to kin ga yawanci wannan bangare bangare ne to wata za ta yi ci gaba ɗaya amma wasu kuma ba za su iya ki ɗaya ba abin da ake bukata kawai kuma zare da allura da yaji wannan ɗinki na ku yana da alaka da sarauta musamman na bangaren ah, arewacin najeriya ya alakar ku take da gidajen sarauta kin ga yanzu gaskiya gidan sarki dai mai rasuwa mun je wurin shi kan wannan sana'a namu ya san da mu shehu idris eh. a lokacin shi ma ya so ya taimaka mana allah bai nufa ba allah ya karbi ransa wannan shi ma ya san da mu a bangaren kasuwanci ana su yi a nan ƙasa gaskiya matsalar da muke samu kenan a ƙasar nan bamu da kasuwa gaskiya gaskiya kasuwa da muke samu a ƙasan waje kamar america ba ma samu a nan najeriya to me zaki alakanta rashin samun kasuwar ku anan ni ina ganin ba mu sani ko ba mu sani bane sosai a wannan ba mu bude shago amma muna da workshop akwai workshop din mu da muke aikin mu eh wanda muke aikin mu wanda su wa'annan kungiyar ke ga miki ibu foundation su suka taimaka mana da grant har muka gina suka taimaka mana da su machines kekuna da komai sun taimaka mana amma kuma rashin sanayyar ina ganin mu sani sosai ba ne ba mu da shago gaskiya wani abu kike ganin za ku iya yi na yadda za ku faɗaɗa um, harkar nan naku a nan gida ma sannan da kasashen afirka wanda suke zagaye da mu mm. don ya kasance an san da ku kuma ana sayayyan kayan ku me kuke da shi a ƙasa dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Binta da Malama Hassana. wani abu kike ganin za ku iya yi na yadda za ku faɗaɗa um, harkar nan naku a nan gida ma sannan da kasashen afirka wanda suke zagaye da mu don ya kasance an san da ku kuma ana sayayyan kayan ku me kuke da shi a ƙasa shirin da kuke da shi shirin mu yanzu shine yadda za mu sanu shirin mu yanzu da muke so wanda za mu haɓaka wannan abin namu shine amfani da gidan rediyo da kasuwanni kasuwanni ko wani workshop din za a yi wanda ya kunsa ayyukan sana'o'i da al'adu to bikin za mu kuna zuwa? a'a wallahi ba mu fara wannan ba shekara kuna kuna wani ɗinke ɗinke a gaskiya akalla ba a ƙasar ba mun daɗe muna yi zai fi sama da a shekara ashirin to yanzu idan ina son mun riga eh. doguwar riga kwana nawa zai ɗauke ki kuma kamar eh, zare da allura da waye me ke da bukata ya danganta da yanayin yawan ɗinkin aikin kenan eh. in aiki mai yawa ne kinga mm. yanzu kamar malam malin na maza da muke kira shi akwai simple malam malin akwai tokare akwai aska biyu akwai madaka yar madaka da dai sauransu irin wayannan riguna to kiga kamar ita tokare ita ce babbar riga to takan dauki wajen zare kwali wajen bakwai a yi ta to takan dauki mata wajen wata biyu a yi riga daya to ita wannan ai babbar riga ce ta sarauta ce mm. in dai mace ɗaya za ta yi in ba kamar da na gaya miki wannan ta wannan wannan ta wannan ba to za ta ɗauki wata biyu ana yi hmm. amma kamar ƙananan ayyukan nan namu kamar kaftani din nan da muke ƙanana suka ɗauki wani bai wuci kwana bakwai ba kamar yan process din nan wata kwana biyu ma ta gama shi amma rigunan yara kanana din nan shi ma ake ga wani kwana biyu kwana uku kwana biyar zaki ga an gama shi amma in babban aiki ne kamar tokari ita ce babba a riguna in kika in kika ta riguna sarrafa aka ce tokari to ba wanda ya kai ta aiki kuna da alaka da masu dinkin hula eh to ba ma da yin hula amma muna alaka da su tunda mata ne a Zariya wasu na yin hula amma mu ba ma fannin hula fannin dai wannan dinkin hannu muke suna da sunaye su ina abubuwan da kuke yi kamar yanzu na ce miki wani post muke yi mm. muna kuma kaftani buba na mata da riguna na yara kaftani na yara yara wani iri mata ko maza a'a maza ko mata duka muka yi karami ne eh hmm. muka yi na yara muka yi na samari muka yi na yan mata eh yawanci muka yi wando da riga ko doguwar riga ko kuma buba kin gane buba irin wanda ake hada da zani to irin kayan mu na gargajiya na gargajiya eh to to dama ya kasancewa kayayyakin gaba ɗaya da kuke yi a yana da alaka sosai sosai da gargajiya da malam bahaushe da abin tarihinsa yasa nake ta tunanin yadda aka yi ba da alaka mai karfi da gidajen gargajiyar da muke da shi musamman gidajen sarauta gaskiya kamar yadda na gaya miki dai gaskiya gidan sarauta ba mu da alaka da su mm. amma dai yanzu muna so mu ga sarki kin muka karke ke naka je fadan sarki ka ga sarki suke amfani da shi sosai kin yawanci sukan ma ba da shi akan yi misali sallah in yazo sukan yi dinkunan nan sosai a su. za ta iya zuwa wurin masu siya oh, oh. yanzu kamar ga su yan amerika ne daga america suka zo amma sun zo suna taimaka ana empower matan nan kin ga matan nan wannan rashi ya yi yawa wallahi da shi kin da shi suke kuma ga sana'a akwai a hannu ga sana'a a hannu sun iya dinki ba kaɗan ba amma kuma babu wannan kuɗin da suke ba wanda dan taimakon da nake samu kasan waje ba za ka ce za ka buka ce Zaria City yawanci in kika bi Zaria City in kika tambaya kin san wannan sana'an sani ba za mu iya bi ga baki daya ba sai da taimakon kamar sarakunan nan yanzu misali tunda suna wannan aiki suna ɗinkin nan suna bayarwa amma yawanci kamar yadda ga miki maza za su bawa maza sai dai su je su bawa mata maimakon a bawa maza in za zai yiwu su siya a wurinmu ko kuma su ba mu aikin abin da muke bukata kenan mu samu mu samu dai kasuwa da kuma sponsors misali inda za mu samu hmm, tunda matan sun yawa yawa hmm. yanzu abin da muke yi ba zai isa mu ce kamar a ce samu a ce akalla mata sama da 500 biyar in ma dubu ne zaka samu amma kin ga abin da muke samu ba zai isa wanda za mu bi mu taimaka wa matan nan amma kungiyar da muke da taimakon da muke samu daga kasan nan wurin turawa wannan kamar da na ga miki wannan kungiyoyi ibu foundation ita wannan professor ne wanda take daga michigan university wanda ita ce kama a ce uwar ita ce uwar ita ce uwar wanda da ta fara wannan hmm. to mu koma bangaren kasuwanci ko in ce a ah, shi wannan cikin cinikayya na shi wannan aiki da kuke yi ah, ni nuni da cewa kun fi samun kasuwa a kasashen amurka to shi a ah, kasar amurka din ya kuke gudanar da harkar kasuwancin naku kin ga eh, wannan kamar da na ga miki wannan baturiya professor ren elisha ren ita ce kuma umar isim kafa wannan kungiya har yau ita ke taimakawa duk shekara za ta aiko da grant ɗinta wanda za a taimaka ita na yi don ta taimaka wa matan nan ne wai ba dan riba ba ba riba a cikin shi abinda take yi duk shekara za ta aiko da fund don wannan kuɗi ta ce ga ayi kaza ayi kaza ayi kaza ko can daga american a za a bada oda ta ce an ba da oda kamar we for real life ina da na ga miki da mm. wasu kungiyoyi america mm. ga abin da zamu yi ga abin da zamu yi za ta ga mana ayyukan da zamu yi duk shekara wanda za a taimakawa matan duk tsawon shekara ga baki da gaskiya tana taimakawa to a kowane sana'a akwai inda ake samu a ci gaba wato kila daga mataki daya mutum ya ce to ga wuraren da aka fi bukata ga abin da mai saye yake nema ko kuma ga abin da zamani ya kawo me da me kuka kuka fara sannan kuma yanzu a daidai wani mataki kuke me ko kara a cikin abubuwan da kuke yi kin ga a ita wannan baturiya da ita ɗaya ne wanda take bamu aiki kamar da na gaya miki kanana kanana ne kamar posts din nan da sauransu to daga baya ta bangaren ta har ila yau muka samu wasu kungiyoyi so su wa'annan kungiyoyi ita wannan kamar matan da nake gaya miki Susan Walker tana da shop ne babba a can America tana jilin da wannan ne fashion to tana da interest akan ayyukan mu tana da abubuwan kyale-kyale eh, na dinki ne na mata ita tana dilin dai da embroidery ne eh. to kin ga yanzu ita su suna da wannan shagon kuma every year akwai irin design din da suke badawa a yi musu to suna aiko muku suna aiko mana da cewa muna da abu kaza eh. ko riga ko riga har irin design din da za a yi musu to su suke wa sai ko su kawo su zano su ba mu za mu sai kayayyakin mu za su faɗa kalan zaren su za su yi zanen su aiko mana ga irin zanen da za mu yi ga irin ɗinkin da za a yi sai mu yi musu mu aika musu kuma ya samu karbuwa a shagon su sosai da sosai tunda duk shekara za su bamu wannan ayyukan za su aiko da irin aikin su me. a cikin wayanda suke koyarwa wannan sana'a da kuma wayanda suka riga suka iya akwai matasa a ciki sosai a a ina duk gida ne mata da ƙananan yara mata da 'ya'yansu gida a zaria city ba ki ga mace da 'ya'yanta suna wannan ɗinkin ba kamar gado ne ba da za a yi ki shiga kin ga yanzu na fara da iyayensu ina yi da 'ya'yansu yanzu har jikoki ma na fa muna fara mun fara muna yi da su yanzu mm, wato shi bai da shekaru bai da shekaru zai rike allura da zare shikenan za a koya mishi tunda sana'a ne wanda ana kallo ba yanda za a yana ta taso baki ga ta iya gaskiya To um, kasancewa yanzu zamani ne na uh, social media wato a kafafen sada zumunta. Eh. Akwai kuna amfani da irin wannan kafafen wurin yada naku talla? Muna kamar ta Instagram da WhatsApp duk muna yadawa. Muna ma da wannan website su can ta wani kira kina sa ku Amina embroidery da za ki ga ayyukanmu. Amma duk da haka ba kwa samun masu saye ko masu taya ku a nan ƙasa. Sai yanzu akwai wata da muka fara ita wannan fashion resolution a Lagos. Ita ma true wannan Ibu Foundation da ta gamu shine har ta kira ni. Kun fara harkar kasuwanci? Ba mu fara kasuwanci ita zare mu fara. to yanzu me fatan ke misali ga matasa musamman ba wai na zariya kawai ba ga ko ina akan maganar sana'a musamman na hannu wanda ya shafi al'ada da kuma tarihi kin ga dai yanzu wannan dinkin kin ga wannan kin ga bacin taimakawa mata muna kuma ƙarfafa al'adunmu kin ga yanzu kamar wannan ɗinkin muna da ka iyaye hmm, kuma duk inda ya je an san daga arewacin najeriya kwarai kuwa saboda tambari gashi na an yi kwarai kuwa hmm. mun yada ta sannan kuma al'adan ba za ta mace ba tunda dai ana yi to haka hmm. muke so kuma ya ci gaba kin ga yawancin yawancin al'ada yanzu suna mutuwa saboda ba a yi to mu muna so mu karfafa al'ada wannan dinki ya ci gaba daga wannan al'umman zuwa wannan al'umman muna so ya ci gaba ta a kowane dai sana'a kamar yadda aka sani akwai matsala akwai jin daɗi a kin faɗi ɓangaren da kuke samu goyon baya da gudunmawa ta ɓangaren turawa da suka mara muku baya suka wayar muku da kai suka buɗe muku idanuwa a game da mahimmancin shi wannan sana'a na ɗinki mm. to kuma za a rasa matsala ba wa'insu irin matsaloli ko fuskanta wanda yake ɗan dakushe ku wurin ci gaban ku to matsalar mu shine dai abin da ake cewa sanayya publicity da muke miki muna samu a nan Najeriya gaskiya wannan publicity din yana mana wuya kasuwan kanshi shi ma yana mana wuya a Najeriya saboda ba mu daraja al'adunmu yanzu yanda su turawa da suka ga sana'a wannan dinkin hannun na dinki ne mai kyau wanda abu ne wanda ka gani kanka in ka gan shi irin burgewanka da eh, zai yi wallahi tallahi ka ce ba za ma ka so a ce wannan abu a ce ba ma a yin shi ba kuma har yanzu ai tradition din wasu malama na sarakuna ai suna sawa haka ai shine ma sarauta shine sarauta mm. matsalan kenan ba mu da publicity sannan kuma sponsor nan tunda ga miki mata ne duk azare su ta gida gida in kika shiga ba gidan da zaki baki ga dinki amma mata na wannan dinkin kenan dai kuna misali in da za ku samu dama a cikin gwamnati ta shigo ta dan ba da tallafi kaman filan kamar kungiyoyin wayannan masu agazawa kaman jama'a wurin musamman ga mata to gaskiya muna bukata. kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwallon mu a birnin Kumasi, Ghana, wajen wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim yan Pioneer. Assalamu alaikum mai sauraron mu a mu na kwalama yau za mu tattauna da malama sumayya tahir salamu alaikum malama sumayya wa alaikum salam ajiya yau mun tuwo da miyan ayayo tuwo da miyan ayayo ajiya hawa to farko dai za ki tuwo da miyan ayoyo in za ki tuwo kin ne garin masara da kwakwante da muruka muka sani na tuwon kenan she ki samu in ayoyon kuma ne she ki samu ayoyon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes tankuwa da kayan spices ki da kike ne kin ya ki yi farko kin yi stew nan daban sheki miyan kuma daban ya ake yi wani abu za a fara ɗauka shi soyon ayoyo fulo kamar yadda muka sani daban yake da fulon da ake cin shinkafa? Eh aka nan ne fulon nan no fulon da ake cin shinkafa shi no ne za ka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyon wasu kuma na use fried talk su yi da shi shi sa processing dai aka nan no ne yadda ake yin stew. To ya ake yin stew? Farko kin libiya so banki kan wuta shi kisa albasan da kika yanka cikin mai mai jami fito ne ce ki sa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa mamoni kina son ba ki sawa kifi mai ware eh aka shi yake kira mamoni aha ki sa in kika sa wasu in kina son ba ki so ne optional ne ce ki sa kika sa shi ki kawo in albasan yayi dan taushi kadan shi ki sa yankin amount na ruwa tomatoes na ruwan kenan shi ki bar shi yi taushi kadan ki kawo tankwanki bakushto tankon gari fresh tomatoes ya shi ki sa shi ki kawo tankwanki bakushto mm-hmm. da kina so kin sa tankon gari kuma bai miki ba shi ki kawo tin tomatoes amo kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi ki sa san kika sa shi ki motsa shi da for wani minute kadan ce ki kawo kayan spices ki kin need abin ga kakado ne ko garlic inda kina son shi ki don ba kowa ke son shi cikin stew ba san kina son shi ki sa kakado da garlic me ki kara abinci ya ba shi taste ya ba shi nice taste da nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa shi ki kawo kayan kifi ne za ki use ufuku ne ko dai abin ga lokacin kin soya shi sannan ki sa in kina son shi ki sa nama ne kin soya ya kin tun nama kin zabke kin soya shi ki juya cikin ki motsa shi shi ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai kamar adadin minti nawa bakwai mm, ya yi kai minti goma ki rufe kai ki bar shi more setup. kamiyaka stew ya yi ready ayoyon kuma yadda ake yi shi kowa dai da yadda yake yi ayoyon shi farko kin jirka silver ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da yi ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwa kanwa kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na ka kasa cikin sa kin jika in kika jika nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyon da kika jirka yana bari yayi yauki kuma yana bari ayoyon yayi yauki bai sakewa mhm, samu ruwan ya yi zafi ko ya yi tabasa, shi ki mm. wanke ayoyon ki lokacin kin tun gyara ayoyon kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi dafu da shi yasa in ya dafu ya yi soft kin taba ki ga ya yi taushi yasa in ya taushi na to ayoyon ya nuna kenan shi ki sauki ayoyon ki aji ya yi sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawa-dawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyon wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyon gaba da yanzu su suka sauke sance a caccaka ko kina da blender she ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyo kin sa ayoyo kin sa kanwa she ki sauke ni yayi sanyi she ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifin da magi da wadawa shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyon wato wancan da kika sauke kika ajiye yayi sanyi eh. wanga kuma daban wannan daban kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawa-dawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari ya yi tabasa san ya yi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin cacaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender mm, ba kamar da da ba haka nan ne isa sheki blend shi blend kuma zaki blend kaki blend shi ki dibi hannun ki ya wuce su ma cikin dibiya ya yi abin ga so guda to ya yi ok amma ba ka kika dibiya Ya yayi over yi saura kai mashin yayi over yi kaman kuka ba ki samu shi yadda hanyoyi yake shi sakin dibiya ya yi abin ga so guda shi ki cira nuki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifin ki juye cikin ayoyin shekin ki mixin shi ki dibiya shi don abin ga kadan dan tabasa kadan ba tabasa too much ba ya sunke ya yanke yau kishin nan ayoyin kuma ya yi ready kenan. Da wani abu ake cin sa? Tuwon kadai za a ci shi ko wani abu daban da ake cin sa? Iya ayoyin kiya ki ci shi da tuwo wasu kuma ko ebanga ma kiya ki ci da miyan ayoyo ko banku kiya ki ci da miya ayoyo. Nan muka kawo karshen shirin kwalama na yau sai kuma wani sabon mako. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.